أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما تكلموا وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakurinmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana kima da imma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo إنه ولي ذلك والقادر عليه baya ka ‘yan wanda musulmi Allah ya kawo mu azumin wato yau muna bakwai ga watan ramadana na wannan shekara mu ta hijiriya 1441 wanda ta yi da talatin ga watan hudu na shekarar miladiya 2020 idan yan kwafa su manta ba muna nan dai a suna su yunu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta ɗari da goma sha uku ramakallahu bismillah aya ta goma sha uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا لبثت فيكم عمرا من أفلا تعقلون نعم za mu ja baya kaɗan a fassalan mu kamo ayoyi da suka gabata guda biyu domin mu ji daɗin jonawa. zan tumu ni Allah Ubangiji subhanahu ta'ala yake walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum Allah yake da ina ni Allah ina gaggawar wato saukarwa mutane amsa wa mutane sharrin da suke yi addu'a na sharri da suke wa juna irin yanda suke gaggawan a amsa musu addu'o'insu na alkhairi to da ƙobiya ilaihim ajaluhum allaci da tunki ya gama da mutane a doron ƙasa da ajilinsu ya taɗi da abin ƙarewa dan da mutum yake nacewa ya yi addu'a ya yi addu'a addu'a ya yi addu'a yana so ya ga an yi gaggawar amsa masa addu'o'insa na alkhairi to haka nan ma wanda suke wa mutane addu'o'i na sharri da su ma ina gaggawan amsa musu da suke so in yi gaggawan amsa musu na alkhairi ba mutane a doron ƙasa sannan akwai wani wanda in ya tashi ce gaba ɗaya mutane da Allah shi ne musu albarka Allah har haka a kan nan manhaji Allah juya ta kawai to kuma Allah yana gaggawan amsa a addu'ar mutum na sharri da addu'a ɗaya sai a fitar da wannan kasa to Allah madaukaki yake ce nazaru lafi ba mu haka ba mu haka wani sa'i musulmi zai ji gawan addu'a da alkunuti Allah halakar da kafiri ne kafirai kaza kafirai kaza halakar da Isra'ila da tunki an gama tafe ta a bayan ƙasa Allah ki to ba na haka dai na kan jinkirta kowa zuwa ga lokacinsa na tsarul ladina la yarjuna liqa'ana mukan bar waɗanda suka kafurce mana ba sa imani da gobe kiyama ba sa imani da tsayuwan hisabi mu bar su kawai fi tsohiyanihin cikin katansu da ta'addancinsu da ƙarfarsu ya amahun suna sun suna ta aiwatarwa suna cikin ɗimuwa wa idan masal insana Allah ke ga ɗabi'ar kan adam yadda yake idan masal insana burro. idan wata cuta ta tafi mutum ta taɓa lafiyansa mutum ya bai da lafiya sosai yana fama da ciwo Allah na so ba astaghfirullahi kamar na zamanin da muke ciki a yanzu na korona, ko kuma wani ciwo na kansa ko ciwo na abin na shanyewan jiki ko ciwo na abin na kidney wato na koda cikin dai mugayen cututtuka masu saurin halaka mutum to idan wannan cutan ya kama ɗan adam na jikinsa kenan ko kuma ya taɓa dukiyarsa idan ya ga dukiyarsa za ta halaka wato wannan kamfani ya fara durkushewa abubuwa fa sun fara ja da baya ga gida ga iyali ga ƴaƴa wasu suna makaranta waɗansu suna waje ga waɗannan sun kai aure za a da su amma abubuwa suna ba shi babu komai to da'ana Allah ce sai ka ga mutum nan ya laja'a ya koma ga dandazan wajen roƙo wajen addu'o'i kawai jihi yana kwance addu'a yake yi au ka'idan idan yana zaune addu'o'i yake yi au ka'iman idan yana tsaye yana tafiya cikin addu'o'i yake wata ga ya cika hisnul muslim aljihu ya cika du'a'ul mustajaba aljihu ya samu wannan malamin wata Allah wace addu'a zan yi ina cikin wata matsala malam wanda sallolin dare zan yi malam menene zan yi kullum za ka same shi a ɗamfare da Allah dare da rana safe da yamma a tsaye a kwance a zaune yana tare da Allah ya lece Allah ya ɗamfare masa Allah ce yayin da muka tausaya masa muka amsa addu'arsa kashafna anhu durrahu muka yaye masa wannan damuwar sawa'un ta rashin lafiyan jiki ne ko ta da zai taɓa dukiyarsa muka yaye masa al'amura suka dawo yadda suke yadda na ke so hadda tsari ma Allah ke marfa sai mutumin nan kawai sai ya ci gaba cikin ɓarnar da da ya saba ya ci gaba cikin ta'asan da da ya saba a mako ga jikin ya samu lafiya yanzu ya tuna yadda da yake cikin halin rashin lafiya nan ya koma Allah ga dangane tun da ya samu sauki ya rika ibada ya rika salloli ya rika kusantar Allah ya tafiyar da wannan lafiyar da muka bashi akan yi wa Allah da'a kuma dukiyar da da ta fara taɓarɓarewa ta lalace muka saka masa ita ta fita da maimakon ya tafiyar da ita wajen gina addinin Allah da neman lahira da gina lahiransa Allah ke marra kawai sai ya ci gaba kawai ya taura fuska ya taura fuska ya ci gaba cikin arnan da yake yi kawai Allah allam na ila zurbin masa da ranar ya ba bayi da mu ya mance da mu in ji Allah kwata-kwata kamar da babu wani allan da kwanaki ya yi tukunan shi ya liƙe yanzu ya cire Allah a cikin harkokinsa ya cire Allah wajen tafiyar da dukiyarsa ya cire Allah wajen harkar lafiyarsa she ana kawai yake yi in ji Allah Allah ya du'una ila zurrin masa Allah shi ka zalika zuyyina lil musrifina haka nan shekan ya zayyana wa ya kawata wa ma'arnata da kafurai ما يعملون في أي كتاوى في شيء ينون المسلمين جي جي شيء داش أي كوي سي الله يا آيوين يو سي الله ولقد خلقنا القرون حقيقة منحلة تدع الأمم القرون جمع قرن وتؤل الأمم كما عندما زعل الله خير الناس قرنين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ما في في شن الأمة سوء زامننا صحابي تهان سنقول أن سكي بيه متتابعي ثم الذين يلونهم وأن سكي بيه متتابعي كاشف التابعين الله أنجى مصر عما زبايا فالله يشمون هل تجد الأمم الأمم بمعنى أمتين أو أمما من هل تجد الأمم من قبلكم kafin ku al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafin ku al'umma ta yanzu Allah ce mu fa halakar da al'ummomi da yawa ga bayinku me ya suka ya Allah Allah ce lamma zalamu yayin da suka zalunci kansu da kafurci suka zalunci kansu da shirka suka zalunci kansu da karna suka zalunci kansu da fasikanci suka zalunci kansu da ƙarna ga saba wa Allah da yaƙon addinin Allah Allah ce na halakar da su ja'akum rusuluhum amma kafin kun halakar da su in sai da a tura musu manzanninsu kowane manzo na al'umma na tura manzon daga ciki su na zaɓen saƙo da ya je ya mutu gargaɗi ya mutu wa'azi dan ne ya bayyana shi zai musu da ayoyi bayyanannu da wa'azi gamsasshe amma wa ma kanu li yu'minu sai suka yi kunnen kashi in ji Allah suka ki me su yi imani da waɗannan manzanni su karɓi ayoyin na Allah to kaga ne Allah sai ya halakar da su kenan ba sai da ya aika manzo su kaji ya musu bayani ya tsoratar da su ya musu albishir inda sun yi imani suka ƙi suka kashe Allah ce nan ne na halakar da su kamar yadda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu taba wato halakar da al'umma ba sai mun abin da sai mun aika ta manzo ake rusulan mubashirin wa mundirina bi Allah ya kula lin nasi ala Allah hujjatul ba'da rusul Allah yace mun aiko wa kowace al'umma manzo idan koma al'umma masu gargadi da masu arna da kafurki masu albishir masu aikata alkhairi domin kada wani ya je kan Allah gobe kiyama da wani uzuri cewa ya Allah ai da ka kai ka mana manzanni da da mu imani da Allah mu ba mu ga kowa maka tura kowa kuma ka zo ka azabtar da mu Allah madaukakin nan yana nuna shi baya taɓa Allah da al'umma ya azabtar da ita ya kifar da ita face sai ya aika mata manzo je ya mata bayani ayoyin Allah dalla dalla illa illa التي كذلك نجزي مجرم المجرمين هكذا muke halakar da mutane wanda suke kafurai masu kunnen kashi muke halakar da mushrikai wanda ake ci musu kuɗi su ce ba za mu ba ku bari su ce ba za mu bari ba hakan sunnar Allah take ma'ana yanda ya kuma idan kuka yi irin aikin su ba Allah ke zan gama da ku sai dai Allah ya yi wa al'umma Allah ya yi wa annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa ba zai halakar da wannan al'umma kasa irin halakar da yi wa al'umomi na sauran annaba ya shafe su gaba da al'umman ko ɗaya Allah shi ba wa al'umman Muhammadu haka ba sai dai abun zai rika faruwa a ce a gari kaza an kitar da kaza a gari kaza an halakar da mutane kaza a gari kaza mutum dubu sun mutu kaza ya faru an samu kwara an samu eh, ciwon abin a ah, ah, ciwon ah, meningitis eh, ciwon da yake abin nan ke rike wuda Allah kuma irin ciwon corona din ka dubu sun mutu a can dubu sun mutu amma a haɗu da ba ɗaya a shafe duniyan nan a halakar da al'umman annabi ko mutum ɗaya doron ƙasa Allah ya yi wa annabinsa Muhammadu alkawari ba zai mu'amalanci wannan al'umma da irin mu'amalan da yawa wato magabata ba. Sa muke ganin duk ta'adar da mutane daɗin suke yi na al'ummomin annabawa da suka yi aka halakar da su to wannan al'umma ta tara su. an halaka da waɗansu mutanen annabi lo saboda liwaɗi to mu yau ana liwaɗin an halakar da mutane shu'aibu saboda kawai mudu yau muna kawai mudu an halakar da mutane daban-daban saboda shirka da bauta ma wajen Allah yau ana bauta ma mutane ana ce ma waɗansu alloli ba ba sun fi annabi da alloli ne ma su a wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ake nuna dan su shehunai ma alloli ne kuma su ma lam yalid wa lam yulad ba haifar da su haifar ba haife su ba su ma sun ana nuna a cikin wannan al'ummar suna nuna cewa akwai shehunan su su ma suna da iko na gudanar da harkokin duniya da na kafira suna da takakun shi subhanallah subhanallah duka abin da aka yau ana bau ana zuwa kaburbura a roƙi tabarruki a roƙi arziki a kaburbura da dai shirka daban daban da ana yi irin al'u abin da ɗaya cikin abubuwan da muke waɗansu sun yi shi an halakar da su mun kuma shi an tara laifufukan da al'ummomin nan suka yi a baya suna yi muna yin su ana aikata su a zamanin nan amma alkawari ne na Allah idan ya faɗi magana to la yukhlifu miad baya karɓa alƙawari Allah mu ka shi da ce hakan muka yi wato satan tawa kafirai da wato muhaddakar da su idan suka yi kiman abinda annabawan mu suka zo da su nan da mu Allah ya bayan mun halakar da su gaba da wadannan al'umomin Allah ce sun ku mu ja'alnakum khala'ifa fil ardi sai muka sanya ku ku al'umman muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ku ne magadan kasan kuma ya ku ku ne halifofi a doron kasan ku ne masu gadon kasan min ba'adi bayan an shafe waɗancan gaba ɗaya babu kowa kuka zo kuka gaji garuruwansu kuka gaji gonakinsu kuka gaji harkokinsu kuka gaji gidajensu kuka gaje su a doron ƙasa kuma Allah ya ce mun yi hura kai fa muna nan muna kallon ku mu ga irin kuma wacce irin dawa za ku taka irin ta wajen da suka taka aka halin da su ko kuma za ku taka rawa ne wajen kima da kaɗaita Allah subhanahu ta'ala a wajen tauhidinsa za ku kaɗaita Allah subhanahu ta'ala a wajen bauta masa za ku kaɗaita Allah subhanahu ta'ala a cikin rububiyarsa za ku yi wa manzonsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama biyayya sau da kafa Allah ba ka fi sarki ce bayan mun aiko annabi Muhammadu shin mutanen san sun karɓe shi yanda ake so din bayan annabi Muhammadu ya zo ko shi ba su la alaihim ayatuna annabi ya fara karanta musu ayoyin mu na alqur'ani bayyanatin ya fara bayyana musu a bayanai da haram da tauhidi shirka da duk da ake so alal ladina la yarjuna liqa'ana su ma cikin al'umman Muhammadu din kafirai da mushrikai wanda ba sa imani da ranar tashin kiyama ba sa imani da hisabi ba su yadda cewa za su mutu a tare da su ba su sai su ma sai suka fito suka kalubalantan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu kenan suka tashi a gaba suka fara faɗa da shi suka fara arka da shi suka fara fito da shi har suna cewa shi ita ji ƙur'anin zairi haza ya mu muhammadu ka samu da wani ƙur'anin wani littafi daban mu ban da wannan ban da wannan an ka girhu ka canja wannan alƙur'ani ka je ka canja shi ya yi tsauri da yawa lokacin da ƙur'anin ne ya zo da shi ka canja take babu wani Allah ta kusa sai Allah guda ɗaya mu a ce a canja wannan kalma baddidu sai ka canja shi ko kuma kwata kwata ma ka zo da wani ba a yi canje canje a ciki Allah ya ce sa game da wannan nema da suka masa yace ka gaya musu ka gaya musu ya Muhammad ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi baiwa ni Muhammadu kuncen da ƙur'anin nan kai tsaye da gare ni ni ban da iko ban da ƙarfi ban da hali ban da izinin yin haka ban da wannan ba haƙƙi na ba ne abin da ni ba zai iya ba ne domin ba ni na yi shi ba ba magana ta bace ni ma saƙo ba ni in kawo muku saboda haka ba ni da haƙƙin a ni saƙo in kawo muku ni kuma in canza da zuba wani zai ba da saƙo a envelope a ce ka shi a kawo maka dubu ɗari biyu a cikin envelope sai ka ji daɗi in buɗe in canza dubu ɗari nan umar da dubu goma sai ka ji daɗi sai ka ji daɗi kai na kyauta maka ba kyauta maka ba wanda ya aiko ni na kyauta masa da kyauta masa ba ina matsayin wanda ya haka ya ci amana ya yi ha'inci ya yaudara ashe kaga abin da aka turo a cikin sasula ya kawo nan shi ne shirya ta farkin zuwa aljanna kuma shi ne ta farkin na tsira daga wuta ashe da ya canja ɗin, gobe ya aka halatta suka ce ai annabi ne ya canja kenan da bai canja ba da kuma aljanna yanzu da ya bashi a yanda yake yaki din da suka ce imani Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam bai canja ba yace wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhani Allah sallallahu alaihi wasallam bai koye komai daga gaibi bi ma'ana wahayin Allah ba gani Allah ya faɗa a cikin suratul Isra yace wa in kadu la yastafizunaka suna dab da ya Muhammad su zuga ta bi tafsariya alaina gairahu ka canja wannan alkur'ani suna dab to ya Muhammad da baka rayu bayan su lokaci mai tsawo ba da ta canja saboda haka Allah ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa da qur'ani nan qur'ani nan kuma dai Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan yau fa akbaltu lakum dinakum bati amma ku dininku wa atmamtu alaikum nikmati na ci ta muku duk wannan shahada wa raditu lakum al-islam dinan na yadda muku musulunci da Muhammad ya zo da shi ya zama to shine addini shine wanda ku ce a matsayin addini wa man yatta zahirar islam dinan duk wanda ya kuskura ya rayu a doron ƙasar nan ya rike wani addini gaba ɗaya wanda ba musulunci ba to falan yuqbala minhu a gobe kiyama ba a karɓa masa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin zai tashi a gobe kiyama daga cikin da kai asara Allah ya fito Kace musu ba ya bai dace gare ni ba an ubaddihu in canza alquran min tilqa'i nafsi daga ni ra'in kaina in attabi'u ni ma ina iyakoki Allah ya iyakance mun iyakokin shine in attabi illa ma yuha ilayya ni kawai in bi kawai abin da Allah ya mun wahayinsa abin da aka ce uni shi zan bi ni ma ni ku ni Muhammadu ina tsoro ina asaitu rabbi idan na saƙa wa ubangiji na ina tsoron azaba yaumin azim azaban wata rana mai girman gaske ita ce ranar alkiyama ni na ita ta saƙa dokar da Allah ya bani na jirkita wani abu na canza wani abu ni ma ina jin tsoro wato azaban da Allah zai hunka wannan rana mai girman ranar a tashin kiyama Allah madaukakin sarki yace a wata sura walau tatawwala alaina ba'd al-aqawili la akhadna minhu bil yamin thumma qata'na minhu al-watin fama min ahadin anhu fama min ahadin anhu hajizi annabi ya kuskura ya faɗi wata magana tsakanin wanda muka faɗa masa akhadna minhu bil yamin da ke da nan da shi kuma da mun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ji Allah babu wani kuma a doron nan da zai iya kwatan shi a hannun mu ko ya cece shi Allah madaukakin sarki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce annabi ya musu musu ya Muhammad law sha Allah da Allah fa ya ga dama talautuhu alaikum da bai saukar da wannan qur'anin ba kun karanta muku wala adrakum bi Allah ya fi dama da bai da bai sanar da kuma akwai wani ƙur'ani ba abu Allah su fara ta'ala don rahamarsa da lutufinsa da tsaye da hujja a kanku ya sa in na karanta muku don kafa hujja kuma na sanar da ku ya sa kuke jayayya da ni hmm? shekara da shekaru ta shekara da ku shekaru arba'in in ji annabi in an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin annabi aka masa wahayi yana dan shekara arba'in shi annabi ya ce fa qabla bistu fikum umran min qablihi ku tuna mana na zauna a tsakanin shekaru da dama min qablihi kafin a saukar da wannan alqur'ani kun taba ji na faɗa muku ni annabi ne kun taɓa ku ji iya ta a tsakaninku na faɗa muku cewa an kawo wani abu an saukar mun da da ina da lissafi shekara na arba'in ina tsakaninku kun san yaran taya kun san 'yan na tashi kun san samantaka ta kun san komai nawa tsawon shekara arba'in kun taɓa ji na ya muku ƙarya ko na kawo muku labari makamancin wannan kun shaida dai kun tashi na ni amintacce ne ni ban ba na ba na yaudara ba na ha'inci ba na saba alkawari kun san da waɗannan ɗabi'un iya shekarun da na rayu a tsakaninku to me yasa yanzu da aka saukar da shi ba za ku amince ba yanzu da aka saukar mun da shi ba za ku yadda ba afalata ta'qilun ku ba ku amfani da hankali ne ko auna waɗannan yanayin guda biyu auna yanayin yanzu da aka aiko da shi nake muku da yanayin shekarun da na kasance da yawan shekarun da na kasance a tsakanin ku kafin ku fara sha ni ne ta kwa auna ma ne da kuma ku na taɓa zuwa muku da irin wannan labari in ba yanzu ba na'am فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم أفتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله ما هو كتير سلسية أتكلم ما تكير كيران كريا a cikin masu kirkiran karya ko karyata ko masu karyatawa babu wanda ya kai girman zalunci irin mimman iftara ala Allah irin wanda yake a ƙarya ya danganta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ƙaryan tashi ma Allah yake yi wa kirkiran ta yake yake Allah ne ya faɗa shi ya wuce wa ma mutane ƙarya yanzu girman ƙaryan shi ta kai matuƙa shi yanzu da Allah mai mahalicinsa Allah ta ta su kirkiran karya babu wanda ke girman karya irin mai kirkiran karya da danganta ta ga Allah. Ko karɓar kaya ta ne, a cikin masu karyata labari kuwa, ka faɗi labari ya ta wanda ya faɗa ya karyata, karya ta farko Allah bai faɗa ba, bai ma ba ta kirkiro a ce Allah ne ya faɗa. kamar yadda ne kamar yadda Allah ya bayyana kiristoci suke yi allaci da yahudawa su je su rubuta wani portion da bible da rubuta mafi yawanci an rubuta shi mafi yawanci an rubuta shi ne paul ne ya zauna ya ta rubuta shi yake da annabi isa ko kuma yahudawa su zauna su rubuta Allah ce lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim Allah ce lalle azaba da bala'i da narko da wuta ta tabbata da mutanen da suke zama su rubuta littafi da hannunsu sun ya kolo na haza min indin lahi wannan maganan da wannan littafin daga Allah ne da bashin na littafi abu da sabon bugu a ce wannan bashin wannan wannan bashin wannan wannan bashin wannan Allah maɗaukacin sarki su sun fi domin daga Allah ne, da shi rubihi samanan kalilan domin su ta tara abun duniya da waɗannan maganganu. Wani a yako ce wani kasto sai ya zo ya cewa shi prophet ne, ya yi magana da Allah jiya, Allah ya nuna masa, Allah ya masa wahayi, Allah ya masa kaza. Ya zo ya ce shi magana da miracle, na warkar da guragu, warkar da bukati, warkar da ah, kurame warkar da mutane daban-daban eh, suna so su kamanta kansu da annabi isa annabi isa shi kuma allah ne ya ba shi wannan ƙarfi yace yayi shi ma yake da izinin lahi da izinin allah da izinin ubangiji na muke yin wannan ta ka samu an rubuta littafi an rubuta waɗansu kwanfai an rubuta littafi ana rarrabawa mabiya a ce musu daga Allah ne haka ahlul kitabi Allah ya yi bayani haka yahudawa da kiristoci suke yi haka wannan Allah bai ba an rubuta an faɗa sannan kuma wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu ah, min al kitab amma huwa min al kitab litahsabuhu min Allah da cikin akwai masu lantsa harshen shi bai a cikin tom ko ne ne ji suna dan su ba haka idan suna abun da su nuna wai wannan ai daga Allah ne irin wannan maganganu daga Allah bane to kaga wannan Allah sun kirkiro suka ce Allah ne ya faɗa wannan kariya ta farko ce Allah ne ce ya ce abin ya kan ya faɗe shi kuma su ƙarya ta ce ne da faɗa ba sai ƙarya ne ita annabi Muhammad shine karshen annabi karshen zamani sun karyata kuma ya zo a cikin littattafan su allati alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtahin ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات aina ma takunu ya'tikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah ce yadda muka ba kiristoci da yahudawa bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da zuwansa da sifofin annabi sun san annabi fiye da yadda suka san ƴaƴan da suka haifa a cikin littattafansu sun san annabi a cikin littattafansu da sifofinsa fiye da yadda suka san ƴaƴan da suka haifa وإن فريقا waɗansu su da ya tubu da haka suna koya gaskiya da suka zo suka cire sunan annabi suka cire sifofinsa suka shashare waɗansu ayoyi haka abin da Allah ya tabbatar a nan suka karya ta suka ce ba haka ba ne da Allah mai fatawa suka ce haka Allah ya ce a cikin azzalimi duka masu kirkiran karya babu wanda suka kai kirkirar karya su danganta da Allah a cikin makaryata kuma babu wanda suka kai girman zalunci irin wanda suke da maganar Allah tabbatacciya Allah ce irin waɗannan la yuflihul mujrimun Allah baya taba Allah ba baya taba wato rabautar da su wa ya'buduna za ka samu maimako su bauta wa Allah ba a sai su bauke su juya baya ya abu duna min dunillah sai su kabauta kama waɗansu halittu daban wanda ba Allah ba wanda waɗannan halittun su ma halittu ne kamar yadda su ɗin aka halicce su sai su kamo ma la ya durruhum abinda idan ba su bauta masa ba zai cutar da su ba wala yanfa'uhum idan suka bauta masa ba zai amfane su ba idan suka ki bauta masa ba zai cutar da su ba idan suka bauta masan kuma ba zai amfani su ba yanzu gunki a jama'a gunki na zuwa ce ba zan bauta ma wannan gunki ba sai ya cutar da ni ko sai ya mare ni ko gunki sai ya taso ya zo gida da daddare suna mari suna fada suna cutarwa annabi ibrahim ya shiga tsakanin sai sassare su da takwashi da da tari gaba ɗaya kankara ya su ya tsofalla su da suka masu Dau idan kace ba zan sake bauta wa kabari ba ko in je kabarin wani in yi alfarma ko arziki sai kai ya kawo ya bare ka to Allah yake ne kaga mutane sun ki da Allah alhayyul qayyum Allah madaukakin sarki rayayye tsayayye wanda kowa yake nufin da bukata ka kira shi yana jinka da roƙe shi ya baka sai kaga mutane sun bauɗe sun ki sun sun masa sai su je suna ne su je su rike abinda ba zai taɓa cutar da su ba da sun bashi ko ba zai amfane su ba idan suka rike shi da kulu na su suna cewa ha'ula'i waɗannan abubuwan da muke bauta wa innan su ne shufa'a'una su ne za su cece mu inda lahi a wajen Allah gobe tsiyama za su cece mu a wajen Allah a gobe tsiyama shi yasa kiristoci misali sun daga suna daura cross suna sa cross da shi su sa cross a mota su sa a shoshuna su zo suna mata su jada suna masa abin nan duk abin da suka roƙa su ce in jesus and in jesus ne kuma ya su ce annabi isa shi ce musu annabi isa zai mutu allah maɗaukaki sarki za ka ji sun sake allah sun riƙe shi ina ce shi ne zai musu komai kul allah ya ce ya mun ya muhammad wasu ya alamu ku ne za ku ba wa Allah labarin cewa waɗanne ne za su cece mu ko za ku jikke shi da Allah ku fada wa Allah a cikin sani a cikin kamar da kasu wa ya gaya muku cewa su za su cece ku kun zauna da Allah ne Allah ne ya fada muku inda za ka su kuna da wani littafi da aka saukar muku daga wajen Allah da kuka karanta waɗannan abubuwan su ne za su ci ko ku za ku ɗauko su a tarayya da Allah da kuke da Allah da su ɗin ku za ku ba wa Allah labari cewa a cikin Allah bai san da ba ku ce masa waɗannan su ne za ku ci su abu ne za ku sanar wa Allah abin da bai sani ba a cikin samai da kasai subhanahu Allah ya tsarkaka Allah ya wuce nan wa ta'ala Allah ya ɗaukaka ya yi nesa da abinda kuke danganta shi zuwa gare shi da abinda kuke haɗa shi da shi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka ya wuce ya wuce ƙarfin abinda kuke haɗa shi da shi na'am وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين نعم أما ما تركت تسكت وما كان الناس wato mutane ba su kasance asalinsu illa ummatan wahidatan sai dai al'umma guda ɗaya ne wato alal fitra al'umma guda ɗaya akan fitra wajen sanin Allah subhanahu wa ta'ala al'umma an halicce su ba su san sharri ba ba su san shirka ba ba su san kafirci ba tauhidi shine ya riga shirka shirka ta zo bayan tauhidi ne domin kullu mauludin yuladu ala al-fitra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowane yaro da ake haifa ana haifai shi ne akan sanin Allah akan fitra akan Allah cikin akwalwarka da zuciyarka Allah ne kawai ya sani to ya ake yi Allah ne kawai ya sani da sallallahu alaihi wasallam ke fa wahu yuhawidanihi idan yaron ne ya girma ya taɓa iyayensa yahudawa ne addini yahudu suke yi to shi nan sai su zama to yahudawa kawai su bi wannan addini idan kuma ƙauyu na fira'ihi idan suka taɓa da iyayensu kristoci ne yaron ya girma a ƙarƙashinsu sai ya fara christianity ƙauyu ne idan yaran suka girma suka samu iyayensu suna bauta ma wuta shi kenan sun ma su bauta ma wuta amma da za a bar mutum lokacin da aka haife shi a kulle shi a wani ɗaki bai bai haɗuwa da mutane baya kwantar da mutane ko a halitta to Allah ne kawai ya saki a zuciyarsa Allah ne kawai a kwakwalwansa to influence ne na society influence da family wato tasirin wato a society maraya marayan mutum garin da yake rayuwa ko influence tasiri da iyaye da tarihi da ya girma ya samu to su suke kira shi da abin da ya sani na fikiran tauhidi sai ya kuma kuma shirka idan mutane suna so su gane wannan ko yaro yanzu ɗan shekara uku a da shi ya tambaye shi ya kai zo nan ai allanka aka ga yaron na ya ce ba mana bayan allanka kwan ce ma mana saboda su ka mai abinci kawai yake ci shi mai kamar abinci ya dafa mai abinci ya bashi kunu ya sha mai wanki ya bashi riga ya sau mai biskit ya sau mai alawa ya dan tsotsa ai shine allan shi kawai amma yaron nan kuma ɗan shekara uku bai iya gano Allah ba duk shekarun su kai ba amma da za ka ɗauki bula ka dafe shi ka za shi da bula za ka ce Allah Allah Allah na za ji yana ihu a nan ya ya shiga jizzata ya shiga bala'i yana son a kwace shi da ƙyar ka ji ya kira baban shi ko ya kira maman shi ko ya kira ɗan uwan shi ka ji Allah yake kira wayo Allah wayo Allah ba zan sace ba wayo Allah na tuba ka ji Allah yake kira ne Fitiran shi automatically ya rifari nashi ya nuna maka lalle akwai Allah kuma babu mai da shi cikin wannan matsalan da ya shiga ba mai da shi cikin wannan tsananin da ya shiga sai Allah madaukakin sarki to kaga inda Allah ya halitta shi ya insulin ya tusa masa sai Allah to da wani abu ya motsa na hankali ya shiga matsala za ka yana tuna ajiyar subhanahu wa ta'ala shi kafiri ma haka ne ya gama bauta ya gama shirka ya bauta ma gumakansa ya bauta ma abun bautansa amma Allah ce fa idza rakbu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din fa falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun zaka ga shirkai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bauta ma gumaka suna bauta ma dokarni suna shirka da Allah amma idan suka haifar teku cikin jirgin ruwa iska ta fara kaɗawa igiyar ruwa ta fara zuwa jirgin suka ga lalle za su halaka daga fikirarsu da'awun laha sai saboda sun shiga bala'i da musiba sai su koma suna roƙon Allah suna kiran Allah suna tsarkake Allah mukulisi na gudina. idan suka ga sun koma kan tudu sun sun tsallake idan bishirkuna sai su koma suna shirka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah maɗaukacin sarki ce mutane gabaɗayan su a a aka halice su al'umma guda ɗaya ne da suka zo duniya ne shi na aka aiko manzanni ko sai suka saba waɗansu suka bi manzanni suka kira suka ji amkiran Allah subhanahu wa ta'ala suka ayoyin Allah waɗansu kuma suka saba ma wannan suka rike shirka da kafurci da ababen bautansu suka bar Allah laula kalimatun sabaqan min rabbika da ba don wata kalma da Allah ya furta wa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam na cewa ba zai taɓa halaka al'ummar ba yanta halaka al'ummomi farko da ba don wannan kalman ta rigaya Allah ya rigaya wa annabi alƙawarin haka ba da kufiya bainahum Allah ce da ya halaka kafirai da ya halaka marasa gaskiya tantini da Allah ya halaka su ya juda su ya shafe su a dauran kasan nan fi ma kanu fi fi ma hum fi ma fihi yakhtalifun da ya da ya halaka kafirai makon abin da suka saba na gaskiya da kuma tafarkin gaskiya na'am wa yaquluna aka ji kafiran suna cewa na, unzila alaihi ayatun min rabbi me zai hana a saukar wa ajibi wata aya daga ubangijin mana? a saukar masa da mu'ujiza a saukar masa da wata aya daga ubangijin shi wato wanda ya tabbatar da cewa shi annabi ne fa kun ka musu ya muhammad innamal ghaibu saukar da wahayi saukar da ayoyin alkur'ani wannan ba nawa ba ne lillahi na Allah ni ban da ƙarfi ban da wani wata kawa ban da wata dabara ban da iyawa da zan saukar da ayoyi haka a'a taziru tun da kun yin kiwon da ayoyin da na da su kun kifin Allah an muku kaji an muku kaji yanzu ai ba wata aya sabuwa da za a sake ayoyi sababbi da za a sake saukar muku sabanin wannan da aka saukar muku da alkur'ani in dai kun ki karban wannan na yanzu alkur'ani to ba ku san su ayoyi sai dai ku yi zaman ku irin bala'i da azaba da za ta biyo baya kawai ba ku kwaftan wani za ku sai haka yanzu ku jira in ji ma'akum min al-muntazirin ina gefe ina jira ina jira ni ma ungayin da Allah zai hukunci da Allah zai fatali da ku to wannan shine abin da ya sauka a yau saboda lokacin namu za mu dakata a nan da izinin Allah subhanahu ta'ala Allah ubangiji mana albarka Allah ya karba mana wannan ibada da muka aiwatar Allah ubangiji ya sanya mu cikin intattu da ba'utar jahannama innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh amsa tambayoyi da izinin Allah subhanahu a tambayoyi kamar haka tambaya ta farko ne ce assalamu alaikum malam barka da kokari Allah ubangi saka da alkhairi amin tambaya ta ita ce ni mai sana'ar sai da shayi amma arna da kasa azumi sai su zo su ce undaka musu indomi da kai a kuma a cikin watan ramadana kuma ni ina azumi shi ya sa hakan ya halatta to sana'ar ka dai za ka iya yin ta za ka iya yin ta kana yanzu suna a azumi mu kana buɗe wuraren sana'a ana buɗe shaguna mai sai da fanta yana sayarwa mai sai da mulkina yana sayarwa mutum idan ya zo ya karɓa ya buɗe ya sha ya sai biskit ya sha kuma mai azumi ba shi ke tun da shi azumi ba wajibi na a kan shi tun da shi kafiri ne bai yi ba sai ka koya maka kansa ya ya ya sake ya nade a leda ya tafi kawai ka zuba masa shayi ya ya tafi wannan shi wannan babu abin da babu laifi sana'a ce kawai Allah ban yi samu dace da musulmi ne sai ka idaba masa sai ka shi saboda ne saboda wata ila zai je ya karya azumi ne yake Allah yake wa ta'awanu ala birni wa taqwa wa la ta'awanu ala alithmi wal kada ku yi dafi kai mai cikiniya in saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kada ku bawa musulmi hakin kai ba idan ya zo nema wata ila zai je ya ne amma kafiri da ma san alimi ma kai kuma kai za ka iya soya mai ya tafi abinci. shi alhamdulillah ya sa ku tashi Allahu a'lam a tambaya ta biyu yake assalamu alaikum malam daga baban hawa a za ta ta mutu sai na kira mai cin mushe ya zo ya ɗauka ya hukunci ba a to shi ka shi yana sha'awa yana ci sai sai ka tashi ya ce yayar mace na. wannan babu wani abu ne kawai shi na musulmi ne ka ci a mushe ne ba za ka tashi ba saboda Allah yake wala ta'awanu alal ismi wal udwan ta'awanu alal birri wat taqwa sai mai take ne akan alkhairi da tsoron Allah babu wani abu ko mu ta mutu ciwo a rugan mu idan saniya ta mutu sai mu kira su su dauka ko rago ko a har kare ma tambaya ta uku tambaya ce assalamu alaikum alan tambaya ta ita ce menene ba a ci menene yake sa a yi su kuma ya ake yin su to a dai rafkannuwa ne yake kawo su rafkannuwa shi da mutum ya samu shakka a samu ƙari a cikin sallah inda ya dace a sallah a yi ƙari a ciki ko kuma a yi rage a cikin sallah misali ka yi raka a shuna a zahar sai ka ta ba ka yi zama ba ka zuwa raka ta uku kaga kayi rage ka rage tafiya. to duk wani rage a sallah ana yi masa kaji ne duk kari a sallah ana yi masa kaji wannan shi ne kisa shakka shakka da kokonto shi ke kawo su da ƙari da rage kuma yadda ake yin su ka samu ƙari a sallah misali mutum sai ya rabu a ɗaya sai zaman tafiya can sai ya tuna a cikin tace ya zama tahiya sai ya tashi ya kara ta'a ta biyu sai ya yi zaman tahiyan dama ana zaman tahiya bayan raka'a biyu ne to shi da ya raka'a da ya zaman tahiya sai ya kara wata tahiya kuma to sai ya ci gaba da sallar shi idan ya isar sai ya yi bayan ya sallama sai ya yi sujada guda biyu su ne a cikin su su a ba'adi ko kuma mutum ne ya yi sallah raka'a biyu eh, raka'a ya yi sallar shi sai yana kokon su sun da bara ta ɗaya shi ba a a raka a ta biyu ce wannan a a raka a ta raka ta biyu ce ko raka a ta biyu ce a a ta uku ce a a ta biyu ne a a ta uku ce idan aka samu shakka kokon to tsakanin mafi karanci da mai yawa buniya alal akal sai mu fiye gina a kan mafi karancin sai ya mai shi kawai idan da kokon to tsakanin raka a ko biyu ya mai shi biyu ɗaya ne kawai sai ya ƙaro ya fita biyu idan yana kokonto tsakanin uku da biyu da mai da shi biyu kawai idan ya idar da sallah ya sallabi sai ya kawo ba a nan in akwai ƙari dama ya yi ba a in babu ƙarin shi kenan dama ya yi sallaman ai kafin ya yi sujjida wata sallah ta kan kenan to da wannan tambayoyi ne da izinin Allah subhanahu wa za mu karkata idan Allah mai kowa mai komai kawai ta rayuwar mu ya nuna mana gobe insha Allah tabaraka ta'ala bayan an yi tafsiri an karanta za a amsa tambayoyin kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh